janar ibrahim badamasi babangida na ɗaya daga cikin shugabannin najeriya masu ƙarfin fada ji, ko bayan saukarsu daga mulki ya kawo sauye-sauye da dama a tsarin tafiyar da gwamnati da maharkokin siyasa baki daya ko da yake ya samar da muhimman abubuwan ci gaban ƙasa amma an fituna mulkinsa da shirin sa na matse bakin aljihun gwamnati da kuma cin hanci da rashawa ya kuma yi ƙaurin suna wurin tufka da warwara da har ta kai ana masa laƙabi da Maradona sunan wani ɗan ƙwallon Argentina da ya shahara kan yanka a filin wasa. Bayan da ya sauka daga mulki ya yi yunkurin koma a matsayin farar hula, amma bai samu nasara ba. Sai dai kusan duk gwamnatin da aka kafa bayan saukarsa da hannunsa ko sahalewarsa a ciki. mahaifi Ibrahim Badamasi baban gida ranar 17 ga Agustan 1941 Amina babban birnin jihar Neja a yanzu. Mahaifiyarsa Aishatu bafulatinar wushishi ce, mahaifinsa Badamasi bahaushe ne, haifaffen wushishi, amma tushen iyayensa shine Sokoto. Muhammadu Badamasi masinjan DO ne na garin Mina. Ana kiransa da baban gida saboda ya ci sunan kakansu ne. Tun Ibrahim yana ƙarami mahaifiyarsa ta rasu, yayin da mahaifinsa ya rasu lokacin da yake firamare. Ya shiga firamare ta Gwari Native Authority da ke Mina a shekarar 1950, kuma rana ɗaya aka sa su da abokinsa Abdulsalam Alhaji Abubakar, wanda shi ma ya shiga soja, har ya zama shugaban ƙasar Najeriya. A shekarar 1957 ya shiga makarantar sakandaren lardi ta Bida, a wannan makarantar ya yi fice a darasin ingilishi da kuma motsa jiki sannan kuma ya zama ɗan gayu na ajiye gida a faɗa kuma a lokacin ya fara nuna halin shugabanci inda aka naɗa shi shugaban ɗalibai a shekararsu ta ƙarshe a kwaleji. A wannan shekarar ta 1962 gwamnatin jihar Arewa na neman matasan da za su shiga aikin soji. Kasancewar Najeriya ta samu 'yancin kai. Amma jihar Arewa ta kasa cike gurabanta a ayyukan gwamnatin tarayya musamman ma na mara. Sau biyu firimiyan jihar Arewa amadu Bello sardaunin Sokoto na zuwa kwalejin bida domin karfafa ɗalibai gwiwa su dage su samu sakamako mai kyau domin cike gurabansu. Bayan shi, karamin ministan tsaro Ibrahim Baba taku Galadiman Bida ya ziyarci makarantar tare da Kyaftin Yakubu Gawan inda ya shawarce su da su shiga aikin soji. wannan ya zaburar da su matuka, inda su goma sha hudu suka amince za su shiga aikin soji waɗannan ɗalibai sun hada da ibrahim babangida abdulsalam abubakar gada nasko garba duba sani bello sani sami muhammadu magoro da mamman batsa ibrahim badamasi babangida ya fara karɓar horon aikin soji a kwalejin horar da hafsoshin soji da ke kaduna ranar goma ga disamban 1962 A nan suka fara haɗuwa da wani saurayi ɗan Kano wanda ya zama abokinsa tsawon rayuwarsa, Sani Abacha. Watansu shida a wannan makaranta sai a watan Afrilun 1963 ya tafi Indian Military Academy, dun a jihar Uttar Pradesh. Ranar 26 ga Satumban 1963 ya kammala karɓar horo inda ya zama sakan laftana da lambar sojan Najeriya ta N huɗu. uku ya da najeriya a watan janairun 1964 inda aka tura shi reke squadron ta rundunar sojan najeriya ta farko da ke kaduna ƙarƙashin brigadier samuel ademulegun sai dai da yake sakamakon jarabawarsa na indiya bai yi kyau ba an ba shi wa'adin watanni shida ya inganta aikinsa ko a kore shi daga soja kuma cikin ikon allah ya samu ya nuna ƙwazo har aka bar shi ya ci gaba da aiki yana daga cikin dakarun da aka tura aikin kwantar da tarzoma a rikicin tif na arewacin najeriya da kuma rikicin da ya biyo bayan zaben 'yan majalisar jihar yamma yana kaduna aka yi juyin mulki na farko a watan janairun 1966 kuma a shekarar ne ya zama laftana bayan juyin mulkin ne kuma aka tura shi kwas ɗin watanni hudu a birtaniya lokacin da hafsoshin arewa ƙarƙashin jagorancin murtala muhammad Theophilus Yakubu juma da Martins Adamu suka shirya kifar da gwamnatin Iransi domin ɗaukar fansa kan kisan da aka yi wa jagororin Arewa. Laftana Babangida na daga cikin matasan hafsoshin da suka aiwatar da juyin mulkin. Sauran sun hada da Sani Abacha, Garba Duba, Muhammadu Buhari da Yakubu Dambo. Bayan da aka kafa sabuwar gwamnatin mulkin soji, karkashin kanar Yakubu Gawar, sai kuma yakin basasa ya barke inda gwamnan jihar Gabas Kanar Chukwuemeka Odumegu Ojuku ya sanar da ɓallewa daga Najeriya tare da kafa ƙasar Biafra. A wannan yakin, Laftana gida na cikin dakarun bataliya ta 21 a sashe na ɗaya na rundunar sojin Najeriya ƙarƙashin kanar Muhammadu Shuwa wanda su ne suka kwato in suka. Bajintar da ya nuna a filin daga ce ta sa aka ɗaga likafarsa zuwa kyaftin a shekarar 1968. A cikin watan Afrilun 1969 kuma, lokacin da runduna ta tashi daga Uzuwa Koli ta doshi Umuwahiya, dakarun Biafra suka samu nasarar harbinsa. Daga na aka ɗauke shi daga filin daga zuwa asibitin koyarwa na Jami'ar Legas da ke Idiyara ba. A nan aka kula da lafiyarsa har ya farfado sai dai ba a cire harsashin daga jikinsa ba, kuma har yanzu yana nan da harsashin Biafra a cikin jikinsa. sai dai wannan harbin ya jawo gagarumin sauyi a rayuwar baban gida domin kuwa lokacin da yake kwance a asibiti ne ya fara tunanin da ya mutu da shi kenan ba shi da magaji hakan ta sa baban gida wanda ya ƙaurin suna kan tarin 'yan mata ya fara tunanin wacce zai lallaba ya aura da haka ana sallamarsa ya garzaya kaduna ya auri budurwarsa 'yar jihar delta maria okogu wacce daga baya ta musulunta ta zama Maryam Babangida. Bayan auren ne ya koma fagen fama inda ya tarar da rundunar su ta shiga Okigwe. Amma bayan wata guda, wato cikin Janairun 1970 sai dakarun Biafra suka sallama. Daga nan aka bar shi a Umuwahiya aikin farfado da al'umma daga halin da suka shiga sanadiyar yaƙi. A shekarar ne kuma aka ƙara masa girma zuwa manjo. A watan Agusta kuma aka mayar da shi makarantar horar da hafsoshin soji da ke Kaduna a matsayin malami. ya yi shekaru biyu yana koyarwa sai aka tura shi kwas a makarantar horar da hafsoshin soji da ke amurka bayan ya dawo aka mayar da shi laftanar kanar kuma aka tura shi badagri lagos a matsayin kwamandan rundunar tankokin yaƙi ta sojin najeriya a cikin watan janairun 1975 sa laftanar kanar shehu musa yar aduwa ya sanar da shi cewa yana shirin yi wa janar gawan juyin mulki kuma yana neman goyon bayansa ilai kuwa a cikin daren 28 ga yulin 1975 babangida ya fito da tankokin yaƙi suka mamaye birnin lagos da misalin ƙarfe biyu na dare a nan aka gudanar da juyin mulki lokacin janar gawan ya tafi taron oau a kampala babban birnin uganda bayan da suka yi nasarar kafa gwamnatin mulkin soji karkashin birgediya murtala muhammad sai aka naɗa baban gida cikin wakilan majalisar koli ta mulkin sojin najeriya a lokacin kuwa kanar baban gida yana da shekaru 34 ne da haihuwa sai dai bayan kwanaki 201 a kan mulki wasu dakarun soji sun yi kokarin juyin mulki wanda bai nasara ba ko da yake sun samu sun kashe shugaban kasa har sun ba da sanarwar juyin mulki a wannan juyin mulkin ne al'ummar najeriya suka fara jin sunan Laftanar kanar baban gida domin ko shi aka tura ya kawar da jagoran tawayen kanar bukar suka dimka daga gidan rediyo inda yake sanar kifar da gwamnati baban gida ya tunkari dimka babu makami kasance wasu abokai amma bayan sun tattauna sai dimka ya zayyana sharaɗai da yake nema a cika kafin ya miƙa kai sai da baban gida ya da rundina aka yi musayar wuta sannan suka yi nasarar kwace gidan rediyon amma dinka ya samu ya tsere sai daga baya aka kama shi har aka zartar masa da hukuncin kisa. Bayan da janar Olusegun Obasanjo ya gaji Murtala Muhammad ya ci gaba da rike baban gida a majalisar koli ta mulkin sojin Najeriya. A shekarar 1977 baban gida ya halarci kwalejin horar da manyan hafsoshin soji da ke jaji. A shekarar 1979 kuma ya zama birgediya sannan yana cikin ɗaliban farko na makarantar nazarin harkokin mulki ta Najeriya wato NIPS da ke Kuro. a wannan shekarar ne kuma obasanjo ya mika mulki ga alhaji shehu shagari zaɓaɓɓen shugaban ƙasar najeriya na farko a ƙarƙashin gwamnatin siyasa an tura baban gidan naval postgraduate school da ke amurka inda ya kwas ɗin manyan dakarun soji na ƙasashen duniya a shekarar 1980. A shekarar 1981 aka mayar da shi hedikwatar rundunar sojin Najeriya da mukamin darakta mai kula da ma'aikatan soji tare da sauya musu wurin aiki. A shekarar 1983 kuma Shagari ya daga likafar baban gida zuwa Manjo Janar. To tun a cikin shekarar 1981 sojin Najeriya suka fara gunaguni kan kamun ludayin gwamnatin farar hula. A hankali suka fara shirye-shiryen yadda za su kifar da gwamnati su dawo kan mulki. Zuwa 1983 sai aka samu gungun masu shirin juyin mulki har guda uku. akwai gungun manjo janar muhammadu buhari da na manjo janar ibrahim babangida da kuma na birgediya tunde idiyabar a watan janairun 1983 a lokacin bikin wasannin soja a jos sai waɗannan ɓangarorin uku suka ɗinke kansu suka amince da aiwatar da juyin mulki a tare. A cikin daren 31 ga Disamban 1983, lokacin da Brigadier Ibrahim Bako ya jagoranci soji domin su kama shugaban ƙasa Shagari a birnin Abuja. Shi kuma General Ibrahim Babangida da Air Vice Marshal Muktar Muhammad su ne suka kutsa kai gidan babban hafsan sojin Najeriya Lieutenant Janar Inuwa Wushishi inda suka sanar da shi cewa sun karɓe ƙasa kuma babu abin da zai iya yi a kai saboda soji sun riga sun yi musu mubaya. Washe gari da safe, Birgediya Sani Abacha ya sanar da al'ummar ƙasa cewa soji sun yi juyin mulki. Sai kuma cikin dare manjo janar Buhari ya kafa gwamnati. Nan take kuma ya naɗa manjo janar Babangida a matsayin babban hafsan sojin Najeriya. Sai dai, tun da Buhari ya hau mulki 'yan fada suka fara shiga tsakaninsu da Babangida. Su hafsoshin da suka fara shirin juyin mulki ƙarƙashin Buhari suna cewa Babangida dama kurum yake jira ya samu ya hambarar da Buhari. Su ma yaran Babangida suna cewa Buhari na shirin kama shi bisa tuhumar juyin mulki. Tun magana tana wai wai har ya zama duk sanda aka yi zaman majalisar koli ta mulkin sojin Najeriya. Manjo Janar Muhammadu Buhari baya karɓar duk wata shawara da Manjo Janar Ibrahim Babangida ya goyi bayanta. Ana cikin wannan halin ne A cikin shekarar 1985 aka tuhumi ɗaya daga cikin makusantan baban gida, Birgediya Aliyu Muhammad Gusau, da laifin taimakawa wani abokinsa ya samu lasisin shigo da shinkafa a zamanin mulkin shagari. An kuma tuhume shi da karɓar cin hancin naira miliyan guda kafin ba da wannan taimako. sai buhari ya sa aka kafa kwamitin bincike karkashin janar ga gadanasko bayan da kwamiti ya aiki da sakamako gaban majalisar koli ta mulkin sojan najeriya sai janar buhari ya ce kamata ya yi a yi wa ali sauri taya. shi kuma baban gida ya dage cewa kafa kwamitin nasko kuskure ne saboda matsayinsa na babban hafsan sojin najeriya ba daidai ba ne a binciki wani soja ba tare da saninsa ba don haka buhari ya ɗage taron har zuwa zama na gaba. Wannan lamari shi ya tabbatar wa da gida cewa Buhari na neman kassara shi ta hanyar farawa da makusantansa kafin ya zo kansa. Sai ya kira hafsoshin soja 23 'yan amanarsa ya sanar da su cewa shi zai yi ritaya kafin Buhari ya wulaƙanta shi. Amma sai suka ce ba a san soja da tsoro ba. Mafitarsu kawai su kaddamar da juyin mulki. A ranar 26 ga Agustan 1987 Gwamnatin tarayya ta ba da hutu saboda bikin sallah babba. Da yammacin ranar ne baban gida ya baro Legas zuwa mahaifarsa Mina. Kafin ya baro Legas sai ya baiwa yaransa umarni a zartar da aiki. Cikin daren nan kuwa Manjo abdulmumina Aminu da Manjo Lawan Gwadabe da Manjo Jan Madaki suka kutsa kai zuwa fadar shugaban kasa ta Dodon Barracks inda suka sanar da Buhari cewa sun karɓe iko da gwamnatin Najeriya. Washe gari kuwa Brigadier Joshua Nimiel Dogon Yaro ya sanar da kifar da gwamnatin Buhari. Daga nan, Manjon Janar Ibrahim Badamasi Babangida ya zama shugaban Najeriya na takwas. A shekarar 1987 kuma ya ƙara kansa girma zuwa cikakken janar. Janar Babangida ya yi shekaru takwas a mulkin Najeriya kuma ya zo da sabon salon mulkin soji, kasancewarsa kullum yana cikin fara'a, sannan yana neman shawarar al'umma kafin ɗaukar mataki. ya saki 'yan siyasa da 'yan jarida da 'yan gwagwarmayar da buhari ya ɗaure sai dai ana yi masa kallon mayaudari saboda yadda ya rinka wasa da hankalin 'yan najeriya a tsawon zamanin mulkinsa a bangaren tattalin arziki ya fara da neman shawarar 'yan ƙasa game da karɓo bashin asusun lamuni na duniya wato imf bayan da aka sa 'yan boko suka yi tuttabka muhawara sai Babangida gida ce ya amince ba zai karɓo bashin ba amma ya ce zai samar da wani tsari na cikin gida da zai taimaka wurin yi wa tattalin arzikin Najeriya garin Bawul. Don haka ya kaddamar da tsarin sa wanda daga baya aka gano ungulu ne da kan zabo domin kuwa sac irin tsarin bankin duniya da imf ne a ƙarƙashin tsarin sa baban gida ya janye tallafin man fetur abin da ya sa lita ta ninka daga kobo 20 zuwa kobo 40 wannan ya haddasa hawa farashin kayan masarufi tare da jefa al'umma cikin kunci. Ko da yake an samar da hukumar raya karkara ta difiri da hukumar samar da ayyukan yi ta NDE domin sauƙaƙa raɗaɗin sa. Duk da haka, cin hanci da rashawar da aka rinka yi a cikin gwamnatin ya sa har mutane suke wa hukumar difiri ta raya karkara da suna cifiri wato da abin da aka turo su suke bawa shi abin su ba isa ga talaka. Ga masu hali kuma ya kafa kwamitin TCPC wanda ya sayar musu da kadarorin gwamnati. Duk da haka dai, a watan Mayun 1989 da tura ta kai bango sai da ƙasar ta shiga rikici lokacin da ƙungiyoyin ƙwadago da na ɗalibai da 'yan gwagwarmaya suka gudanar da zanga-zanga a bangaren siyasa kuma. Tun cikin 1986 Babangida ya sanar da ƙudurin sanin miƙa mulki ga farar hula a shekarar 1990 amma ya yi ta ɗagawa sai da aka matsa masa ya sauka a 1993. Kwan gaba kwan bayan da aka yi ta samu ta sa 'yan jarida suka yi masa laƙabin Maradona. Wato ɗan wasan ƙwallon ƙafar Argentina Diego Amando Maradona wanda ya ƙware wurin yanka a filin ƙwallo. Sai dai a wata hira Babangida ya ce shi ya zarta Maradona. saboda wancan dan kwallon, yana kara da mutane goma sha ɗaya ne kacal yayin da shi kuwa yana fama ne da 'yan najeriya sama da miliyan ɗari da ashirin da fari dai ya haramta tsofaffin 'yan siyasa shiga shirinsa na miƙa mulki ga farar hula amma daga baya sai ya ce ya dawo da su sannan ya sa sababbin 'yan siyasa suka kafa jam'iyyu wanda ya ce hukumar zaɓe za ta yi wa wasu daga cikinsu rajista sai kuma ya soke dukkan jam'iyyun da aka kafa ya kafa nasa guda biyu wato NRC da SDP ya ce duk mai sha'awa ya shiga. Kuma shi ne ya shirya musu manufofin da za su aiwatar da kuma kundin tsarin mulkinsu. Kuma gwamnatinsa ce take ɗaukan nauyin jam'iyyun har ma ta giggina musu ofisoshi a matakin tarayya da jiha da kuma ƙananan hukumomin ƙasar nan baki ɗaya. A haka aka gudanar da zaɓuɓɓukan gwamnoni da 'yan majalisun jihohi da tarayya bayan an sha soke-soke da jan ƙafa. Daga nan sai aka tunkari zaben shugaban ƙasa inda aka ce za a yi makonni shida ana gudanar da zaɓukan fidda gwani kafin a kammala ya soke zaben saboda zargin tafka magudi sannan kuma sai gwamnatinsa ta haramta baki dai 'yan takarar sake shiga zaɓe aka zo aka yi wani sabon zubi na 'yan takara bisa sabon tsari mai taken option a4 a ƙarƙashin tsarin duk mai neman tsayawa takarar shugaban ƙasa sai ya fara cin zaɓe a mazaɓarsa sannan ƙaramar hukumarsa sai jiha kafin ya iso ƙasa baki ɗaya. Bisa wannan tsarin ne Chief MKO Abiola ya zama ɗan takarar SDP yayin da Bashir Tofa ya zama ɗan takarar NRC. Kafin a yi zaɓe, sai ƙungiyar Association for Better Nigeria ABN mai neman baban gida ya dawwama akan mulki ta kai ƙara kotu inda ta nemi a haramta wa hukumar zaɓe gudanar da zaɓen. Ko da yake kotu ta hana zaɓen, amma hukumar zaɓe NEC ta gudanar da shi inda alamu suka nuna abiola ne ya nasara amma ana cikin bayyana sakamako sai baban gida ya dakatar da hukumar zaben daga ci gaba da bayyanawa a ranar 23 ga yunin 1993 kuma ya soke zaben wannan lamari ya ja mummunan yamutse a najeriya wanda da ƙarshe ala tilas gida ya amince ya sauka daga kan mulki amma ya kafa gwamnatin mulkin ƙwarya karkashin chief Ana Shenikong da nufin wai ta gudanar da zaɓe ta miƙa mulki ga farar hula. A ranar 27 ga Agustan 1993, Babangida ya mika mulki ga gwamnatin riƙon ƙwarya ya koma mahaifarsa Mina. A zamanin mulkinsa, sau biyu ana ƙoƙarin yi masa juyin mulki ba tare da an yi nasara ba. Na farko, amininsa, Janar Mamman shi shine ya jagorance shi a shekarar 1985. na biyu kuma manjo gideon oka shine ya jagorance shi a watan afrilun 1990 dukkan masu juya mulkin nan sai da aka kama su aka kashe su amma juya mulkin oka ya ƙara baban gida ƙaimi wurin mayar da fada shugaban ƙasa zuwa sabon babban birnin tarayya abuja a watan disamban 1991 Kwanaki 83 bayan kafa gwamnatin riƙon ƙwarya, amininsa janar Sani Abace ya kifar da ita ya tare kan kujerar mulki. Wannan yasa 'yan Najeriya ke ganin baban gida ya halin nasa ne da ya saba, wato karkatar da tunanin al'umma wani wuri daban domin cimma wata manufarsa ta daban. Ba mulkin shekaru biyar sai Abace ya rasu. sai aka damƙa ragamin mulkin najeriya hannun aminin baban gida wanda suke tare tun shiga su firamare wato janar abdulsalami alhaji abubakar shi kuma da ya shirya miƙa mulki hannun farar hula sai janar baban gida mai ritaya ya tsayar da tsohon ubangidansu janar olusegun obasanjo takara inda ya yi nasara ya koma kan kujerar shugabancin najeriya ranar 29 ga mayun 1999 janar ibrahim gidan mai ritaya ya tsaya takarar shugaban kasa a zaben shekara ta 2007 da 2011 amma duk ya janye kafin a kai ga kaɗa ƙuri'a sai dai ko a zaben shekarar 2023 duk manyan 'yan takarar shugabancin najeriya sai da suka je gidansa domin neman goyon baya yanzu haka yana nan zaune amina inda yake fama da rashin lafiya da ke da dangantaka da wannan harsashin da aka harbe shi da shi lokacin yakin basasan Najeriya. Domin ci gaba da samun bidiyon kan tarihin shugabannin Najeriya da ma sauran rahotannin da muke kawo muku, sai ku danna subscribe da ƙararrawar da ke ƙasa. Haka kuma za ku iya rubuta mana sunayen mutanen da kuke son mu kawo musu tarihinsu nan gaba a wannan sashen da aka tanada na bayyana ra'ayoyi a ƙasa.